رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقال الإمام ابن عماد عماد نعم عماد كده عماد ايه imam bin ammad وقال الإمام ابن عماد نعم إمام بن عماد ينشيوا وفي هذه المناظرة دلالة على أن الله تعالى خص من شاء برحمته wato a cikin wannan munazara akwai dalili cewa Allah ta'ala ya keɓance wanda ya da rahamansa wa qtassa akhar bi azabi kuma ya keɓanci wani da azabansa inta na'am magana fa'ida muhimma fa'ida muhimmiya ittafaqa ashabul wato ashabul hadith sun yi ittifaki anna abul hasan al-ash'ari kana imaman min a'immat sunna lalle abul hasan al-ash'ari hmm. ya kasance imami daga cikin a'imma na sunna wa mazhabuhu mazhab ashabul hadith Kuma mazhaban sa mazhaba ne na ashabul hadith wato ma'ana mazhaba ne na yan salafiya hmm. babu wani kokonto a cikin sa walakin qabla an yandamma ilaiha wato sai dai kafin ya tattara ilaihim zuwa gare su ittaba salasa marahil fi hayati ya bi marhala marhala guda uku a cikin rayuwarsa kama kaddamna kamar yadda muka gabatar thumma kanat nihayatu maqaf ilayhi sannan zai kasance karshen mazagayensa a wajensa annahu Tufiya ala sana ala sunna ala sunna na wato karshen makewayen shi wato bayan ya gama bin wannan marhala an dauki rashi akan sunna wasara saifan masululan alal mu'tazila sai zama takobi abin zarewa akan mu'tazilawa da kuma shi'a wal mubtadi'in da yan bid'a min ahlil qibla kaga wannan shine aqida sahihi jama'a wato ya kamata malamin sunna da ɗalibin sunna malamin salafiya ɗalibin salafiya ya zama to takobi zararre ga duka yan ba wai ya ware wasu bangare daga cikin yan bid'a ya bar wasu bangare ba an gane kamar yadda zamu ga yanzu zamu ga wayannan yan bako yan bana bakwai din misali Wani da suke da awan su yan salafiya ne amma suna da fikira ta hadadiya zaka ga sun ware wasu bangare sun aje wasu bangare bangaren da suka ware sun kware sun yi specializing akan raddi ga albani da da malam jafar Allah ya ji gansu to a nan da gaba ɗaya suka yi kwai suka ɗaike shi gaba ɗaya yauwa sannan kuma sun bare sun yi specializing akan raddi ga duwar ɗan salafiya inda kai ɗan salafiya ne baka tare da su baka mu'amala da su duk yadda ka dage wajen yada aqidan salaf da manhaji salaf to kai din nan sunanka hizbi sunanka mumayyi sunanka dan bid'a na ba san gane wannan to su sun kware wajen raddi ga yan bid'a ga ahlus sunna su yala yan bid'a tunda kaga abul hasan al-ash'ari an yabe shi cewa ya zama saifan maslulan alal mutazila war rawafid wal mutadiyin hmm. ya zama takobi abin zarewa ga mutazilawa da shi'a da yan bid'a ba ce ga yan salafiya ba ko to su kuma yana yan bana bakwai din wanda suka kutsa cikin salafanci suna hana ruwa gudu sun zamanto alaƙaɗai ƙashin bakin tulu ka ki shiga ka ki fita an gane muna ta ingiza su dan Allah su ba mu waje a biya gagara an gano wani go? to su nan bayan Allah ba sa raddi ga mu'tazila ba sa raddi ga shi'a ba sa raddi ga sauran yan biri min as wal qur'aniyyin wa ahmadiyya wal jahamiyya wal ƙadariya wal murji'a duk ba sa raddi gare su in kaga sun yi raddi wato mutanen da suke wato kan gaskiya ne an gane ko suke suka saboda haka dole ne a gare ka ka yi raddi ga yan bid'a na da da na yanzu ka yi raddi ga ikhwanul musulmi, ka yi raddi ga yan sururiya ka yi raddi ga yan haddadiya ka yi raddi ga yan yan alqaida ka yi raddi ga yan jama'atu takfir wal hijra ka yi raddi ga yan tabligh ka yi raddi ga duk wasu kungiyoyi da kasan sun saba ma sunna an gane amma su wayannan suke cewa to ai wayannan mutane batan su a yake ba sai an yi magana ba wayannan mutane ai batan su a fili yake ba sai an yi magana kan su ba shin abul hasan al-ash'ari haka ya fahimta cewa yan biriya idan batan su a fili yake kai ne a wajen ka bata yake a fili amma a wajen sauran jama'a ba a wajen gama garin mutane shi bata a fili yake za su iya fadawa cikin batan su ba tare da sani ba dole ne a wayar da kawukan mutane a nuna musu duk wayannan yan biriya gaba ɗaya ba suna kan hanya bane yan salafiya ne kaɗai suke kan hanya an gane wannan ko saboda haka ina kira zuwa gare mu zamanto takobi zararre ga duk wani dan bid'a kada sassauta na'am na musar sayyidul muslimin على المعتزلة والروافض المبتدئين من أهل القبلة والخارجين على الملة إيه daga cikin أهل القبلة da kuma wanda suka fita daga addini a gani hatta wanda suka fita daga addini Abul Hasan bai kyale su ba mm. eh wa ya'khuzuka al'azab to wani abu mamaki da zai kama ka ya kai dan uwana mm. kaifa ahmalan nas al'amma yanda mutane gabaki ɗaya suka yi sakaci wato mutane gama gari suka yi sakaci da kuma keɓantattun mutane manyan malamai mm. daga cikinsu suka yi sakaci ga marhalatahu al-thalitha ga marhalan shi na wa malu kullal wa rakalu kullal rukun suka karkata kowane irin karkata zuwa ta biyu hannun kana ala mazhabin ibn kullab lokacin da ya kasance akan mazhaban ibn kullab kasiru min ashabi abul hasan malu ila hada almazhab idan aka ce mazhaba ta ash'ariya ko ajan ash'ariya sai ga mutane suna magana lokacin da yake marhala ta biyu lokacin ya fita daga zilanci, amma bai gama shiga ahlus sunna gaba ki daya ba sai ga mutane suna ɗauko wannan marhala din na ibn kullab din lokacin da yake kan mazhaba na ibn kullab kaziru min ashabi abul hasan malu ila hadha mazhab wato dukka da yawa daga cikin ashabu abul hasan malu ila hadha mazhab sun karkata zuwa ga wannan mazhaba ta biyu ba da mauti bayan rasuwansa ya rasu hijiran annabi na 324 da da wakila sana talata mi'awa an ce kai ya rasu shekara ta ɗari uku da talatin hijiriya tashar asha'ira ala fikra fikrati ibn kullab sai ash'ariyanci ta yadu akan fikira ta ibn kullab na'am ala aidi ashabi akan hannun ta hannayen ainihin ɗalibansa ka abi abdullah mujahid kamar daga cikin ɗalibansa akwai abi abdullah mujahid ya rasu ya hijiran annabi na 370 wa abul hasan al-bahili wa bindar bin al-husayn al-shirazi ya rasu hijira annabi na 353 wa abul hasan ali bin muhammad bin mahdi at-tabari na'am thumma ba'da mauti haula sannan bayan mutuwan wayannan intashara ala wannan yana nuna mana wani abu jama'a ba malami bane kadai zai yada da'awa malami zai iya kokarinsa ya wallafa littafi ya yada abin da zai yada dole ne sai ɗalibai sun zama to masu kishi idan ɗaliban ba su da kishi sai su bari karatun malam ya mutu kaga misalin ƙungiyar ƙungiyan jama'atu izalatul bid'a wal sunna wanda malaba gumi ya ce shi ba dan izala bane shi ubanta ne shi uban izala ne to shi ba gumi ya rubuta littafi raddul raddul azhan ila ma'anil qur'an haka ne ko yan izala sun bari littafin ya mutu ko ina in za su yi tafsiri wannan littafi ya zawa saboda suna kishin wa kuma Allah ya ji kansa an gano wani ko to idan ɗalibai suna kishin malami kuma sun yadda da ainihin da'awansa da aƙidansa to bai kamata su yadda ainihin karantarwar shi ya mutu ba an gane kaga wayannan ɗaliban abin Hassan ne amma sun tsaya tsayuwan daka wajen ganin cewa lallai sun yada ainihin littattafan wannan bawan Allah da kuma aƙidansa duk da wayannan ɗaliban ma sun yada ainihin aƙidansa ne a karkace sun yada marhala shi ne na biyu lokacin da yake kan marhala marhala na ibn kullab ba lokacin da ya koma kan salafiya ba ƙarshen rayuwarsa na'am na'am ma ba da mutu ba da tashara ala aidi sannan bayan rasuwan wannan sai wannan aƙida ta asha'ira akan mazhaba na na ayyub ibn kullab sai yadu ta hannayen talamizatihim daliban su kalqabi abi bakar al wanda da ya rasu hijira annabi na 403 a an haife shi hijira annabi na 328 ya rasu hijira annabi na 403 wa abi bakar bin fawrak da abi bakar bin fawrak shi ma ya rasu hijira annabi na 406 da abin ishaq al-isra'ili shi ya rasu hijiran annabi na 418 da da abu ishaq ash an haife shi hijiran annabi 393 ya rasu hijiran annabi 476 400 hijiriya ne wannan akai kuskure ومن بعدهم جاء ومن بعدهم جاء ابو ذر الحروي bayan shi sai ga wannan bawan Allah Abu Zar Al-Harawi wai ya rasu hijiran annabi na 435 da Imam Al-Juwayni wato baban akwai akwai Juwayni Al-Ibn akwai Al-Ab shi uban ya rasu hijiran annabi na 438 da kuma dan shi ya rasu 478 na Abu Ishaq Ash-Shirazi Abu Ishaq Ash-Shirazi ya rasu hijiran annabi 476 da Imam Al-Kushairi hijiran annabi 465 da imamul gazali hijiran annabi 505 biyar da imamu shaharastani mai almilal wa nihal imamu shaharastani wato yana daga cikin wanda ya yi rubuce-rubuce kan firak yana da littafi almilal wa nihal imamu shaharastani shi ma ba ash'ari ne shi ma an gano wani ku? na'am nan wa fakarun razi da fakarun din arrazi shi ma ya rasu hijira annabi na 606 da imam al-amidi ya rasu hijira annabi 631 wa tazani wa tuftazani ya rasu hijira annabi na 793 wa jarjani da imam al-jarjani hijira annabi na 806 duk wayannan gaba daya a sha'ira ne su shi ne A yi da duk abin da kai su wayannan yan bana bakwai din duk abin da ka yi, in ba ka zo ka yi mu mubaya'a ga ainihin dan jarida ba ka gama yawo dole sai ka koma ka ajiye iliminka ka ce dan jarida yanzu ina kasanka to a lokacin ne duk laifin da ka kai duk laifin da ka yi to an wanke ka za a yi maka wankan tsarki idan ka bi shi Yau ka ashe iliminka ka aje fahimtanka mai kyau ka koma kana bin shirme to a lokacin ne za a amshe ka amma kyakkyawan yabo in dai ka bi shi baka laifi sunanka me baka laifi in ko baka bi shi ba to duk abin da kake kai babu irin zagin da ba za a yi maka ba Ina fatan gano wannan wa alaikum salam da kira mafi yawan malama da suka yi ai mafi yawan mutanen da suka yi rubutu a kan firak wato ba salafawa ba zuwa in za ka yi bincike kan sarrafa, kai a kan ainihin firak kai a kai rubutu kan shi dole sai ka kafa hujja da littafan wayannan malaman tunda malamai sun karanta littafan su sun gane cewa lalle a cikin littafan sun yi insafi ba su kawo san ransu ba duk da cewa su a sha'ira ne sun yi rubutu mai kyau sun faɗi komai abin da sun yi magana kan adalci shi yasa malamai suke karara wayannan littattafai daga cikin malaman da suke kara littafin akwai shekul islam ibn taymiya yana kafa hujja da littafin wayannan manyan malaman ma kaunihim asha'ira na'am ba yankewa ɗalibai ne masu kishin akidan shi suna kuma yadawa to haka ake so mu to masu kishin akidan ainihin da malaminmu ke kai inda malaminmu na kan gaskiya mu tsaya mu yada shi da sauransu an gani in ɗalibai suka bada gudunmawa wajen yadawa sai ga ilimin malamin ya daɗe eh, eh. eh. ba su cewa idan bandila bai kasance ya iya ba. Eh. ana iya kafa a to ai ba su san jarwa tadil din bane ai idan dan bidiya bai zama da'iya ila bidiyati ba to ana kaba hujja da maganarsa an gane wannan ku to kaga su din nan wayannan kaga wayannan manyan malaman gaba ki daya kaga an san su amma kuma saboda sun yi insafi wajen rubutu hatta ibnu timiya yana kafa hujja da su an gane to duk wannan abu abu ne wanda ya kamata su din nan yan bara bakwai din nan a wayar da su a nuna musu cewa lalle ya kamata su ƙara ba ilimi muhimmanci na jami'ul fawaid ai fadin gaskiya ya zama dole fadin gaskiya ya zama dole to me za a daina kiransu a mutum ɗaya ne daga cikin zai ke da wannan shekara arba'in da takwas kuma wanda yake da shekara arba'in da bakwai ɗin wato jikin shi ne arba'in da takwas jikin shi ne yake da wannan shekara amma ƙwaƙwalwan babu yawwa ƙwaƙwalwan babu wannan an san idan yanzu ana son kwakwalwa ya zama to na manya ko da jiki ya zama na yara to wannan jikin ne ya kai wannan shekaru in ma ya kai amma kwakwalwar na ƙananan yara ne a ana son babba da budurwar zuciya kamar wannan <laughs> to in ba budurwar zuciya ba ya zama to ba ka da wani ajanda sai malaman suna yan bidiya sun huta suna bacci yan bidiya suna iya baka kuɗi ma suna iya taimakawa don ka rusa sunna in bidiya su iya baka kuɗi in yan bidiya suka fahimci haka kake sai su taimaka ma da koma menene domin ka taya su yaƙi na a su baka wurin zama kwarai da gaske so da haka wallahi su, kwakwalan ƙananan yara ne ko da su ko da kaga mutum na da furfura a cikin su to wallahi tallahi yanda manzo Allah ya siffanta khawari haka suke an gane suna da kwakwalwa na wawaye kwakwalwan baya ja na'am Eh. a wane da gaske a duk mutumin da ya fara sukan malamai abinda yake so ya nuna mutane ila nan gaba ya ce ma jinin ya halatta ai kaɗan kaɗan ake farawa daga sukan malamai sai kuma nan gaba a ce jinin malaman ya halatta an gane to daga nan fasai sai fitina ya fara faruwa sai ga an fara ɗaukan makami a kashe wannan malami a kai ma wannan malami hari

abun firdaus ya ce aqulu wabillahi tawfiq ina cewa duk da yake da Allah ake neman dacewa annal kamala lillahi wahdahu lalle kamala na Allah ne shi kadai summa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma na manzansa sallallahu alaihi wa sallam bi tibarati ukhra wato sannan kuma lura da wasu abubuwa kuma idza tasaffata umuran nasi idan ka bincike al'amuran mutane lan tulfi mar'an hadal kalam ba za ka gamu da wani mutum ba wanda ya tattaro kamala sannan ya isu sai dai manzan Allah shugaban talikai ya tattaro wallahi ya tattaro kamala kuma ya isa an gano wannan wato mutum tara yake bai cika goma ba ba zai taɓa yiwuwa a cewa mutum ya yi daidai a kowane bangare ba sai dai idan mutum ya yi kuskure sai a duba shi wane ne idan malamin bid'a ne to wannan dama an san dama yana kan agidan bid'a sai a yi masa mai. sai a yi masa raddi sosai idan malamin sunna ne za a yi raddin kuskuren tare da tsare mai mutuncin shi haka malaman salafiya suke yi za su yi raddin kuskuren ibn taymiya ne kuskure za a yi raddin kuskure a kare mai mutuncin shi ko sannan ibn kasir in yi kuskure za a yi raddin kuskuren a kare mai mutuncin shi imamu na malik in yi kuskure za a yi raddin kuskure a kare mai mutuncin sa amma in bar bakwai ba kamar da suna jira ne malamin suna yana kuskure sai su tiran mai nan take in dan bid'a ya kuskure sai ce dama kowa ya san ma bid'a shi kowa ya san bata ne ba sai an yi magana kai ba kenan suna da alaka da yan bid'a sun zauna sun yi alliance shi ya sanya suke wa'azi a masallatan su suka ce wasu kaskaza shi na fasan gane kenan akwai alliance tsakanin su da yan bid'a to duk mutumin da yake da alliance da yan bid'a ba zai so a rinka taba yan bid'a ba su kawai sun zara takobinsu ne akan 'yan salafiya da zaran malamin salafiya ya ɗanyi kuskure maimakon a yi rajin kuskuren sannan a kare mutuncin malamin a ce malam wani mun san shi wajen yada sunna malam wani mun san shi wajen kokari wajen karanta da aqida wajen faɗa da takalidi wajen ainihin karanta da ibada na manzon Allah amma yayi kuskure a nan wajen ba ma tare da shi Allah ta'ala ya masa rahama Allah ya bashi ladan kokarin da ya wajen yada sunna saboda yana da kokari wajen kaza kaza kaza shin wannan ba adalci ai babu wanda yake kai shiru akan kuskure kwanci haka idan malamin salafiya ya fada cikin bid'a ko ya fada cikin wani saban Allah ko ya fada cikin kafirci ayi bayanin wannan bid'a din ayi tahziri akan bid'a wannan abu da ya fada ba daidai bane amma kuma a tsare mai mutuncin shi wannan shine shine ainihin uslubi na ainihin malamai rasikina fil ilm an gane amma usulubi na yan bana bakwai fa usulubi na mutanen da suke da fikira na kawari ko fikira na fikira na haddadiya to su sabanin haka kamar suna jiran malaman sunna ne dama su yi kuskure su afka musu nam. wa min al-umur al-badahiyya daga cikin al'amura wanda yake baya buƙatar tunani na'am kawai haka abin yake Allah ya kuna al-fard aliman bi kulli ilmin kada ya zamanto mutum ɗaya ya san kowane ilimi yanda Allah ya halicci dan adam ba zai yiwu a ce yadda ka kware akan tafsiri haka ka kware akan hadisi haka ka kware akan fiqh ba dole akwai fannin da ka kwarewa amma za ka iya zama allama a kowane fanni amma dole akwai fannin da ka fa ƙarfi ai la yumkin lil insan an yuhita bi jami'il ulum ai ba zai yiwu ga mutum ba ya kewaye dukkan ilimi a ce ya san komai wala budda an yamila ila ilmin akthar min ilm ba makawa ya zama yana karkata zuwa ga wani ilimi fiye da wani ilimi wa hadhihi sunnatullah ala khalqi khalqi wannan sunnan Allah ne ga halittarsa wa hadha aidan ta'atul insan wannan ma iko ne na mutum Allah la tumha wa la wanda ba a goge shi ba a canza shi bal insan la yastati an yakuna huwa kullu shay'in mutum bai yi yiwa ya zama shi komai ne shi misali an yakuna huwa tabiban a ce mutum shine likita mahiran likita kwararre muhandisan a ce injiniya sufiyan a ce dan jarida faqihan a ce masanin fiƙi muhaddisan a ce muhaddis jundiyan a ce jundi muhamiyan wato a ce soja a ce a ce ainihin me. in ka dan jarida ne kila ka kwarewa kan jarida baka san sauran ilimin addini ba ko sai yiwa wannan ilimin jarida ya kware to amma ilimin addini fankan fayo misali sai dai a yi ta ambatan sunan littafai na ƙarya a yi ta kiran sunan littafai ana barazana ai ga sunayen littafai na an rubuta ko mutumin da yake dan ibtidaiya zai iya zuwa ya ta karantawa a gari amma karantar da su sai mutum ya kawo sunan ɗalibai ɗalibi guda ɗaya wanda ya karantar da su wannan ilimi ina ba san gane to yana daga cikin fikira ta hadadiya yin ƙarya kaga wai nan da za ga wani ɗan jarida na karantawa wallahi tallahi na rantsi da Allah bai karanta su ba amma kaga saboda ƙarya sai nuna wa ɗalibai wallahi ya karanta su to wa ka karantar unguwanka ma ba a san ilimin ka ba misali ɗaliban da suka yi karatu wajen su goma sun tabbatar da cewa ka ɓata musu lokaci a rayuwarsu ka hana su zuwa wajen sauran malaman suna, kai kuma ka ba su komai ka daɗe kana cewa kana ta hanzara kowane malami don a ne kai kaɗe ne ahalin suna, amma ka ba su ilimin ya gagara in an karanta falle ɗaya sai a ce ana zuwa falle ɗaya falle biyu an gama karatun kenan to ai koyon ma yana kara to duk malaman Najeriya an biri an tattu su malaman Najeriya kaka an ce yan biri'a ne to inda ya kamata a je shine a je kasashen waje to sai aka buge da distance learning online wanda in mutum zai karatu online zai ce ya yi karatu karatu online karatu ne jama'a sannan kuma karatu online in ka ce ka yi karatu online to mu gani a ƙasa an ce wa kare ana biki a gidan ku ya ce in ka ce kai malami ne muka malantar a ƙasa ba surutu ba an gani ilimi ba a mai hayaniya ilimi in kana da ilimi ko baka faɗa ba wallahi an sani an gani ko ka faɗa ko baka faɗa ba ilimi an sani amma kai kan surutu kai kadai mutane mutanen unguwarin kakar sun ce ka jajiri ne mutanen unguwarin kakar sun itifaki ba shi da ɗalibi guda ɗaya wanda ya karanta sojan haya yake ɗaukowa wallahi wala sojan haya yake ɗaukowa ya ruga da gudu ya je Kano ya ruga da gudu ya je Bidda ya ruga da gudu ya je wasu unguwanni a nan garin Kaduna ɗalibin da wani ya karantar sai je ya je ɗauko sojin hayan shi shi ba zai iya ba jama'a yanzu mu sojin haya muka ɗauko wallahi yana buƙatar mutane 20 su mai ranti muna da su mutane 20 su mai ranti ta kowane fanni in fannin hadisi ne muna da wanda su goge shi tas in fannin fikihu ne in fannin tauhidi in fannin manhaji in fannin luga kowane fanni a luga wallahi muna da wanda za su wanke shi kan amma shi in ba sojan haya ba daga Kano daga Bidda daga ina daga ina sai kuma ina daga cikin masu masu raddi kai wani ma ka koshi daga can Misra ko akwai wanda har Misra ka je dan Allah ka zo ga wani ya haya salafi daga tudun wani ya gagare mu wallahi ko wallahi ga wani yayin salafi shi kadai gayya eh wani ma daga Nijar ko wallahi shi kadai gayya wallahi an gane ka san duk wanda ya hadi tabarya wallahi ya ya kwana tsaye in ka hadi tabarya ka san ba za ka yi bacci ba ko zai bacci ka duba girman tabarya sai wani da rikici sai ce zai haɗe shi to in ka taba ya haya a salafi wallahi ka kwana a tsaye wallahi ka kwana tsaye na'am da zaman lafiyar ka ka huta da za shekara hamsin ka tattaro duwa yadda mutane daga misira daga niger daga daga bidda wallahi tallahi ba abin da zaka iya dukkan ku gaba ɗaya kuna shi zan ji kaman irin dan irin dan kiyashi da na dan mutsiri ne sai dan burbuge shi ina fatan gane wannan shi wala wala abin da ke ban takaici mutumin da bayan iya komai kan ilimi sai da ɗalibi ɗaya ne tafarruci sai dai sojin haya washi ne zai magana ilimi kuma wallahi ba inda ya ce yaman da yake magana wallahi yawo ya ji in ba yawo ya je bai kawo ilimin da ya karanta ya je koya mutumin da yake cewa yana karatun doktora an taba ilimin addini za a mai distance learning kana zaune ana kowa ya saka baka zuwa ko ina sai ɗan kaɗan yin tafiya kaɗan je wani harka ka amma karatu ilimi dai kana zaune ne a unguwar rimi to mutumin da yake zaune a unguwar rimi sai kuma ya ce wa yana karatu ya je ya kofo sunan littafai yana ta faɗa kuma duk littafan da ya kofo hadisi ne kawai da ta'aƙida sauran fanni ya san bai sani ya yi na ba san gano wannan wa yazbillah na'am na muhammad. eh so ba zai yi a ce mutum ya zama komai ya zama injiniya ya zama kaza ya zama kaza ya zama lugawi ya zama wato mata kowane bangare da ya kware mufassir wa ma ila zalika eh ya zama malamin tafsiri da abin da ya kama da wannan na fa innahu in kamula huna naqasa hunak domin shi in ya samu kamala anan zai samu na a anan zai iya zama allama ko ina amma akwai inda ya fi kwarewa jama'atul itiqad shi na'am na'am to wallahi haka ne ya da da dama yana cewa shi sunna ne amma dabi'an da ya fara bayyana ba shi da wani ajanda sai malaman sunna to ya nuna gaskiya akwai magana akwai alamar tambaya kan shi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة صاحب المتن na. shi hmm? sahibul matan eh, na muqaddima na shi ma aboshin matanin al-sheikh al-imam al-allama al-sheikh al-imam al-allama ya ce na'am mutakiddin na'am abdullahi bin ahmad bin qudama al-maqdisi alayhi rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-mahmud bi kulli lisan dukan yabo sun tabbata ga Allah abin yabo da kowane harshe ko Allah ana yaba shi da me kowane harshe Allah ya halicci mutane da harshe daban-daban kuma kowane harshe na yaban Allah al-ma'budu fi kulli zaman Allah shine abun bauta a kowane zamani allazi la yakhlu min ilmihi makan wanda wani waje bai kadaita daga ilimin sa ba na'am wala sha'anu an sha'an wani sha'ani baya shagaltar da shi daga wani sha'ani jalla an ishtiba an al-ishtiba an al-ashba al-andat eh Allah ta'ala ya daukaka daga kamanceceniya da kuma kishiyantaka Allah ya fi karfin a ce wani ya yi kama da shi a wajen zatin sa ko wajen sa da kuma anda kishiyoyi wata tanazza an sahiba Allah ya tsarkaka daga ainihin kawa wato mata a ce Allah yana da mata wal aulad eh shi ga dan adam in an ce dan adam bai da mata zai yi wa ya zama na kasu gare shi amma jingina ma Allah mata shigo menene wato na kasu ne ga Allah akwai abin da yake dan adam in ba shi da shi na kasu ne kamar dan adam a ce baya yin bayan gida na kasu ne dan adam baya cin abinci na kasu ne dan adam ba shi da mata na kasu ne A gani ko eh dan adam baya bacci shi yasa dan adam in yaga baya bacci ko baya yin bayan gida za ga da gudu ya tafi asibiti na fatan gane wannan za ga da gudu zai tafi asibiti yawa amma Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka daga ainihin mata a ce da mata shi wannan jingina ma Allah mata kafirci ne misali wal aulad Allah ya tsarkaka daga yara eh wa nafaza hukmuhu bi jami'il ibad wato hukuncin shi nafaza ya zartu a cikin dukkan bayi gaba daya la tumassilu hulul da tafkir hankula ba sa musaltuwa da shi da tunani wala tattawa amuhu an kula ba sa iya misalta Allah da da tunani ba za ka iya misalta Allah da tunani in kana so ka san Allah ya za ka yi tun mai so ya san Allah to ya koma zuwa ga littafin Allah A gane Allah ta'ala shi fi kowa sanin kanshi ar-rahman fas'al bihi khabira wala yunabbi'uka mithlu khabir so in kana so ka san Allah ka tambi Allah in kana so ka san Allah ka tambi dan sako tilo wanda Allah ta'ala ya aiko shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh, la tumasilu al-uqul bit-tafkir wa hankula amul qulub bit-taswir sannan hankula ba sa iya tunanin Allah da surantawa ka ce wani zaka iya suranta Allah da hankalinka zaka yi kuskure mai girman gaske dole in kana so ka san Allah sai ka dangana zuwa ga alqur'ani qul in dalaltu fa inna ma azillu ala nafsi wa in tadaitu wa bima yuhi ilayya rabbi kace in na bace na bace ne da san raina amma kuma in na samu shiriya na samu shiriya ne da abinda ubangiji na yi min wahayi na'am am laysa kamislihi shay'un laysa shay'un kamislihi babu wani abu misalin Allah subhanahu wata'ala wa huwa as-sami'ul basir Allah bai ji ne ko mai gani lawul asma'ul husna eh wannan shine kanun na ahlus sunna fil asma'i was sifat hmm. in dai mutum na so ya siffanta Allah ya siffanta Allah yadda ya dace ba kuskure to wannan aya shine ka'ida ta ahlus sunna wajen asma'u was sifat misali kamithlihi shay'un ka gano wajen wato ka kore ma Allah aibi wa huwa samiul basir ka tabbatar mai da siffar shi na kamala wa huwa samiul basir isbatun bila tashbih ko bila tamthil laysa kamithlihi shay'un nafiyun bila ta'dil A gano wannan ko na'am lahul asma'ul husna Allah shi ke da sunaye mafi kyawu wa sifatul ula da kuma siffofi mafi kyawu siffofi mafi daukaka ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa eh Allah mai rahama akan al'arshi kawai ya daidaita Allah ya daidaita kan al'arshi lahu ma fis samawati wa ma fil ard eh Allah shike da abin da ke sammai da abin da ke kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa ma ta kasara da abin da ke karkashin kasa wa in tajhar bil qawli idan ka bayyanar da magana ya kai bawon Allah ya'lamu sirra wa akhfa to Allah shi ya san abin abin da yake sirri da kuma abin da yake bayyane kuma ya san abin da yake sirri da abin da kuma yafi sirri buya hada bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da da sani ba abin da Allah bai sani ba wa qahara kullu makhluqin izzatan wa kuma Allah ya rinjayi kowane mahaluki wajen izza da kuma da kuma wajen hukunci na'am a wasi'a kulli shay'in rahmatan wa ilma Allah ya yalwaci komai wajen rahama da ilimi ya lamu ma baina aidihim Allah ya san abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum eh, wato da abin da ke baya gare su Allah ya san abin da zai faru nan gaba da abin da ya riga ya faru a da shine ma'ana wala yuqina bi ilma ba sa iya kewaye Allah da ilimi sannan Allah ya san abin da ke gaba gare su ala zahiri ya san abin da ke baya gare su kuma ba sa iya kewaye Allah ga ilimi Nam, maususun bima wasafa bi nafsu. Allah abin siffantawa ne da abin da ya siffanta kanshi da shi a cikin littafin a cikin littafin sa mai girma wa ala lisanin nabiyil karim kuma akan harshen annabin sa mai daraja. Nam, al al-wasiyya. Nam. Al-aqida al-wasiyya bi sur'a. Bismillahir rahim. wa yaqbaluna ma jaa bihi alkitab was sunna wal ijma su ahli sunna salafiyun ashabul hadith suna karban abinda kitab da sunna da ijma'i yazo da shi na falalan sahabbai an gane da abinda qur'ani yazo da shi kan falalan sahabbai ahli sunna sun yarda da shi abinda sunnan manzon Allah yazo da shi ingantacce kan sahabbai sun yarda da shi abinda ijma'i yazo da shi sun yarda da shi na ainihin falalansu da bomar tabansu. Ah, wa yufaddiluna man anfaqa min qabl al kuma suna fifita wanda ya infaki wanda ya ciyar da dukiyansa domin taimakon musulunci kafin fatahu makka a yaushe ne fatahu makka huwa sulhu hudaybiya shine sulhu hudaybiya an gane wannan ne fahimtar shehu islam ibn taymiya lokacin da aka yi sulhu hudaybiya lokacin da aka fara samun fatahu makka domin daga nan aka fara samun nasara an gane ku nam wa qatala ala man anfaqa min ba'd wa yufaddiluna man anfaqa min qabl al-fatahi wa huwa sulhul hudaybiyya wa qatala hmm. suna fifita wanda ya ciyar wanda ya infaki kafin fatawa makka kuma ya yaki suna fifita shi alaman anfaqa min ba'du wa qatala akan wanda ya ciyar bayan fatawa makka kuma ya yaki wanda ya ciyar bayan fatawa makka kuma ya yaki an gano wannan kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ko wato ma'ana ahlus sunna suna fifita wanda suka yi wannan kai na'am wa yuqaddimuna al ala al-ansar kuma suna gabatar da muhajirun akan ansar duk wannan gaba ɗaya sun yi da kane ko da nasi shin yan salafiya ko ahlus sunna wal jama'a suna gina hukunci da ka la sun gina hukunci da doran nasi na alqur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la yastawi منكم من أنفق min قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد min ba'd وعد الله wa بايا زما al-husna zama daidai wanda yayi infaki kafin fatahu makka kuma yayi yaki kafin fatahu makka baya zama daidai da wanda ba wannan ba sai ce ula'ika a daraja wayannan su suka fi girman daraja min allazina anfaqu min qabl min ba'd daga wanda suka ciyar da dukiya bayan fatawu makka wa qatalu kuma suka yaki an gane duk wanda ya ciyar bayan fatawu makka yayi kokari ko baka ba kai wanda ya infaki yanzu bai kokari ba yayi wala sana wancan lokacin saboda haka wa kullum wa'ada Allahul husna kada ka kushe ɗaya daga cikin su sahabbai dukkan su mutanen kirki ne sahabbai dukkan su abin yabo ne an gane saboda haka dukkan su gaba ɗaya Allah ya musu alƙawari na mafi kyawun sakamako shine aljanna an gano wannan ko na'am wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli badr an ce kuma wa kaddi al muhajirin ala al ansar hmm. shin wannan madaka ne la wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wani ansar hmm. ko kaga sai Allah ya fifita ya fara ambaton muhajirun akan ansar sannan lil muhajirin al na allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun sai kuma kaga anan an ambaci muhajirun sai kuma daga baya zaka ce me wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim zuwa ƙarshen aya sannan kuma Allah ya ce innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah kaga an ambaci mujahirun muhajirun sai kuma yace wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haka da qur'ani gaba ɗaya sai Allah ya fara ambatan muhajirun sai ansar an gane wannan ko kuma wannan wato a addinance da kuma a hankalci haka ya kamata ya zama an ce an ce duk wanda ya riga ka menene duk wanda ya riga ka bacci zai riga ka farkawa duk wanda ya riga ka bacci zai riga ka farkawa wayannan bayan Allah su suka fara musulunta su suka fara shan wahala da sunan musulunci su ne an musu azaba an kwace musu dukiya an kore su an kashe wasu daga cikin su an kashe musu iyaye duk domin ganin cewa addini ya ci gaba ko amma abin da zai baka mamaki duk kokarin da suka yi din nan sai a samu wani wai dan shi'a ba shi da wanda yake zagi ba shi da wanda yake tsine ma ba shi da wanda yake makazafi sai wayannan mutane na ba san gane wannan to kaga wannan ya cika mai kinan ne duk mutumin da ba shi da wanda zai soka sai wayannan bayan Allah da suka yi wa musulunci hidima ya cika tsinan ne an gane wannan ko to ka saboda haka wayannan bayan Allah su suka fara wa musulunci aiki daga baya sai ansar suka dauka kuma da ansar suka dauka muhajirun ba su yi kasa a guyo ba sun ci gaba da gwagwarmaya har zuwa mutuwansu yaya za ka yi ka haɗa ainihin muhajirun da ansar a wajen daraja zai yi ba zai yiwu ba shine wani yake cewa menene walakin bakar qabli fa hayya jalil buka buka ha fa qultu al-fadl lil mutaqaddim fa qultu al-fadl lil mutaqaddim yace sai dai ta yi kuka gabanina na ta riga da yin kuka sai kukan ta ya motsar da kuka na sai na ce to falala ya tabbata ga wanda ya riga to a wajen kuka ma falala ya tabbata ga wanda ya riga yin kuka ballanta na wajen aikin musulunci na ba san gane wannan na'am na mu yu'minuna bi anna Allah qala li ahli badr wato su suna imani su yan salafiya ahli sunna wal jamaa ashabul hadith al firqatu najiya suna imani cewa lalle Allah ta'ala ya ce wa mutanen badar kanu salasumi'ata wa bid'ata ashara sun kasance mutane ɗari uku da goma da ‘yan kai. E eh, maluma shi tun faɗa daga farko ko. Ku aikata abin da kuka so, hakika na gafarta muku. Allah ya faɗi wannan. To me yasa Allah ya gaya masa haka? Allah ya ce ku aikata abin da kuka so na gafarta muku. Wannan ba zai motsar da su ga saban Allah ba? Yanzu kai ɗan Najeriya sai a ce yanzu kawai aljanna an baka kai abin da ka ga dama. To tun kafin ma a ce kai abin da ka ga dama, gashi kana karban cin hanci da rashawa ko gashi nan kuma kana yin ƙarya ga manyan malamai kana zagin su eh? kana ƙarya ga manyan malamai kana musu ƙazabi kana zagin su ka sanya ƙananan yara suna zagi misali to ina kuma da an ce kai dan aljanna ne ai da kila ka kafirta su ma da kila ka zamanto ka mai da zina da shan giya ya zama halal to su wayannan bayan Allah an ce ku aikata abin da kuka zo na gafarta muku to shin wannan ba zai motsar da su ga sabon Allah ba a'a abin da yake faruwa wato ka dauka akwai wani mutum amintacce mai tsoron Allah wanda ka yarda da shi sai ka bude mai shago da ka bude mai shago ka sanya kaya na miliyoyin kuɗi ka ce to ga shago na na baka ka aikata abin da gara ma shagon wannan shago na wani na sa ka shagon za mu raba riba kaza kai aikata abin da daga dama idan mutumin kirki ne mai amana wanda ya san mutunci wannan abin da ka gaya mai da zai kara mishi zai kara mai karfin gwiwa na rike amana da kuma tsare ainihin mutuncinsa an gane wannan tun da hammalin wani ya buɗe wannan shago ya ce ya yarda da ni ya ce kaza ya ce aikata abin da abin da daga dama to ni ko zan nuna mai ni dan alal ne zan tsaya a riƙe shagon nan a bisa amana da kaza da kaza da kaza to Allah ya riga ya yarda da sahabbai ya yarda da su sosai amintattu ne a wajensa ya san cewa in ya faɗi wannan magana ba za su faɗa cikin sabon Allah da gangan ba ko aikata wani abu da san rai shi ya ya sai ya gaya musu wannan kamar yadda Allah shi ma ya gaya wa manzon Allah irin wannan magana saboda Allah subhanahu wata'ala ya amince da manzan Allah sosai shi sa ya ce ma annabi inna fataha na laka fataha mubina li fira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar yace lalle Allah ya maka budi budi wanda yake bayyana ne? Allah saboda ya gafarta maka saboda Allah ya gafarta maka abin da ya kamata na zurbanka da abin da ya jinkiri to da kai ne aka ce za a gafarta maka abin da duk zurbin da kai da an yafe maka da wanda zai zo daga baya an yafe maka kafin ma kai an yafe maka ya kake gani shin za ka yi ƙasa a gwiwa wajen aikata zunubi ba za ka yi ko to manzan Allah wannan magana ya sa manzan Allah ya zo ya fada cikin wani abu wanda bai dace ba bilhassali manzan Allah ƙara dagewa ya yi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Aisha ta ga manzan Allah yana ta yawan ibada yana ta sallah yana tsayi dare haka ban shi ya kumbura tace ya rasulullah me yasa kake wahal da kanka bayan Allah ya gafarta maka ma takaddawa min zambika wa ma ta'akhkhar ya ce ya ke aisha shin ba za ki so in zamanto bawa mai godiya ba ai wannan abin da nake ina godiya ga Allah ne ga abin da Allah ya bani an gane haka mai hukumar za Allah ya koma cikin da argan gafarta mun barin aikata abin da na gara ma sai manzo Allah ya ƙara dajewa to su ba wayannan bayan Allah da aka ce musu i'malu ma shi'tum faqad wajaba lakum aljanna to wannan magana bai sa su yi ƙasa a gwiwa ba sun ƙara dagewa ne wajen aikin alkhairi kuma Allah da ya faɗa ka ya faɗa ka ne saboda ya san su me yasa mu ɗan Najeriya Allah bai mana wannan alƙawarin ba Allah ya duba wanda suka cancanta ne musu wannan alƙawarin an gano wannan ko na'am eh, wa bi annahu la yadkhul jannata ahadun baya atata shajara kuma lallai cewa wato babu wani ɗaya da yake shiga aljanna da ya yi mubaya a ƙarƙashin itaciya babu wani kai nam cewa babu wani wanda yake shiga wuta babu wani abuwan babu wani wanda zai shiga wuta wani ɗaya wanda ya yi mubaya a ƙarƙashin mai ƙarƙashin bishiya amma akbar bi annabi sallallahu alaihi wasallam eh Allah ta'ala ma ya faɗa kafin ma manzo Allah ya faɗa Allah ya faɗa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara hakika Allah ta'ala ya yarda da mu'minan nan lokacin da suka yi maka a ƙarƙashin itaciya wajen su dubu ɗaya da ɗari hudu ba Allah ya ce duk waɗannan mutane su dubu ɗaya da ɗari hudu da suka yi a ƙarƙashin itaciya a lokacin da aka yi sulhu lokacin sulhu da biya dukkan su gaba ɗaya Allah ya yarda da su idan Allah ya yarda da mutane me sakamakon su aljanna to shi yasa shi manzo Allah ya ce Allah ya alƙawarin duk mutumin da ya yi mubaya ƙarƙashin bishiya ba zai shiga wuta ba insha Allah duk yan aljanna ne an fahimci wannan ko saboda haka wa'annan mutane Allah ta'ala ya yarda da su kuma ya musu alƙawarin aljanna yaya hukuncin mutumin da ya zage su ko ya kafirta su ko ya musu kazafi sunan shi ne, sunan shi dan bid'a sunan shi mutumin banza na'am bal laqad Allahu anhum wa radu an a hakika Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi sai wani ya ce wayannan mutane dinan ne ya ce kafure da ya ce sun yi ridda kaga wannan ya saba ma abin da shi Allah ya faɗa Allah ya ce na yarda da su shi wani mutumin banza ya zo ya ce me eh fa iza naqisa fi min naqisin fa hiya shahadatu li bi anni kamilun idan ainihin aibanta ni yazo daga nakasashen mutum to wannan shaida ne cewa ni kammalalle ne idan dan shi'a ya zagi sahabi wannan yana shaida cewa me sahabi kammalalle ne kun gano wannan idan mai fikira na haddadi yayin zaki dan salafiya alama ne na me to dan salafiya kammalalle ne ko na'am kanu aksara min alfi wa arba'umi'a sun kasance yawan su ya fi dubu da ɗari hudu na'am to masha Allah Allah shi taimake mu ma'alaikum eh. salam to insha Allah